rikicin duniya da jarfa jarfa ku tare ga jarfa jarfa maganin ka sai Allah jarfa

wai warin maza kenan ah. gaba kai ba ka ake faɗa ba warin balaga za ki ce duniya da jarfa baki na da gida ya faru ka ji abin da wa'incan suke gaya kuwa kuri kuma masu warin maza wallahi tallahi abin da suka gaya kenan ina jin su ya kamata su ji warin mazan masu su san ragunan ne wannan haka yake sai mun nuna musu mu kuran mu ma ya fi na rago jarfa ku tsare ga jarfa mu daga kafa ne gida jarfa maganin ka sai Allah wallahi mutum nan ina gaya muku a'a yan mata a dangare. Wallahi har na tsorata. Wallahi ni ma na tsorata. To ai ku wuce sai kanshi kuke yi. Allah. Ah. Kuna tafi kanshi yana bin ku. Ah, ka ce ban burge ku. Ke ban moda ta ban moda ta in ta da budurci na.